الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد <clears throat> باك أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى ميكوى ميكومي أيو الحميس ashirin da shida ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu hudu da talatin da ɗaya daidai da biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma za mu ɗora a ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari karatun da ake gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka da ke gu cikin garin mina a darasin mu yau din nan na biyar za mu tashi a gaba ta ashirin daidai wa daida a inda al-imam al-barbahari ya ce rahimahullahu azza wa imam al-barbahari ya ce wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika yana daga cikin bayani na sunna Abin da suna ta ƙunsa baki ɗaya yin imani da annabawa in kun lura tun daga farko yake cewa imani da kaza imani da kaza imani da kaza ba mu yi maganan menene imani ba eh sai abin muke ta faɗa saboda malam ya yi maganar imani ɗin a cikin littafin kun gane wannan ko al barba barbahari yake cewa wal imanu bil anbiya da imani da annabawan Allah Al'ambiya jam'i ne na annabi imani da annabawa shishike ne daga cikin shika-shikan imani guda shida Allah ta'ala yana cewa laifin birra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyyi wal kitabi wan nabiyyin haka na Allah ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wa mala'ikatihi kun ga imani da mala'iku kenan wa kutubihi wa rusuli haka na Allah ta'ala ya ce man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida Allah ta'ala ya lissafa waɗannan duk suna cikin shika-shikan imani hakan nan kuma ya faɗa a hadisin jibril da ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama menene imani sai ya ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli saboda imani da annabawa rukuni ne daga cikin rukunin imani kuma annabawan Allah ta'ala baki ɗayansu mutum baya yin imani da wani annabi ya kafirce ma wani annabi in mutum ya yi imani da dukkanin annabawa sai ɗaya ne kawai bai yarda da shi ba to imanin shi da annabawan gaba ɗaya bai yi ba Allah ta'ala cewa i kazzabat qauma nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun kazzabat qauma nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata al-mursalin manzani amma manzo aka tura musu ɗaya shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam to da yake karyata annabi daya manzo daya daidai wa daidai ake da karyata dukkanin annabawa sai Allah ta'ala ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun kazzabat adun al-mursalin iz qala lahum akhuhum hud ala tattaqun haka duk Allah ta'ala ya jingina su akan sun karyata manzanni saboda haka ƙa'ida ta wannan al'ummar ka'idan musulunci ita ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin wani da wani a cikin annabawa duk mun yi imani da su Allahuma sai dai annabawan wasu sun fi wasu wannan kuma Allah ta'ala ne ya faɗa da kansa ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah minhum daga cikinsu akwai wanda yi magana da Allah madaukakin sarki ashe ba dukkan annabawa ne suke magana da Allah ta'ala ba wani annabin tsakanin shi da Allah akwai mala'ika sai Allah ya faɗa ma mala'ika sai mala'ika ya je ya faɗa ma annabin amma wani annabin kuma ya yi magana ne tsakanin shi da Allah babu wani mala'ika ya faɗa ya faɗa kamar yadda muka ba da misali na annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa wa ma tilka biya ya Musa قال هي عصايا أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى saboda jin daɗi da magana da yake da Allah da yake wa ma tilka biya minika ya Musa sai ya ce asan eh sai ya ce hiya sai da ya kawo muftada wanda yake anan ja'izul hadf ne ya kawo muftada ya ce hiya asa ya ya kawo ya'ul mutakallim atawakkau alaiha wa hushu biya ala ghanami wal yafiya ma'arib ukhra amma an tambaye shi ba menene a hannun shi na dama to amma da yake yana magana da Allah baya son magana ta kare sai ke tsawaita magana kun gane wannan ko qala alqiha ya musa kaga Allah ta'ala ya magana da annabi Musa kai tsaye haka nan yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam lailatul mi'raj lailatul isra'i kai tsaye da sauran annabawa kamar da Allah ta'ala ya faɗa imani da annabawa imani mujmal da imani mufassal wanda ce mujmal shine imani da annabawa baki ɗayansu ba tare da mutum ya bambance wani ba ya ƙi wani ba in an ce mufassal shine imani da annabi da sunan shi da kuma inda aka tura shi ko da aikinsa to kaga wannan imani da annabi da sunan shi to yin imani da annabi da sunan shi to kaga wannan yana buƙatar dalili in ka ce mana an yi annabi sunan shi shu'aib sai mu tambaye ka mai dalili suka ce mana saboda Allah ta'ala ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiban qala ya qawmi ibadullah ma lakum min ilahin ghayru to dukkan annabawa da zaka bada annabi da sunansa to sai ka bada dalili in kuma annabi ka ji ba ka da wani dalili baka da ayata Alkur'ani baka da hadisi ingantacce da ya bada sunansa shikenan sai ka shiru domin Allah ta'ala ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasuhum alayka da manzannin da mun baka labarin su tintintini da kuma manzannin da mun baka labarin su ba da wa ake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manzannin da ba a bashi labari ba to kai kuma waɗannan manzanni ina ka samo su eh in dai shi akwai annaba wanda ba a bashi labari ba to kai wannan annaba kake faɗa a fagen tafsiri in ka zo wata ramalana sai akwai annabi shawilu akwai annabi hamzalatu bin safwan akwai shamun akwai waye kaga duk mutum yana buƙatar dalili sosai da sosai inda Allah ta'ala bai faɗa ba in akwai wata dalili da inda akwai wata fa'ida wurin faɗan da ya faɗa wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha taluta malika inda akwai fa'ida wurin faɗan wata yake mai tasiri da Allah ta'ala ya faɗi sunan annabi din amma sai ya kawo shi wa qala lahum nabiyuhum sai annabin sai ya faɗa masa shikenan amma ba dora maka sai ka gano waye wannan annabin ba tunda me zai ginu akan annabin kan sunan shi zai wanda ake so ka fahimta a kissar eh to wannan shine abin da ya shafi imani da annabawa haka na imani da mala'iku idan a ce al mala'ikatu jam'i ne na al malak mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya zabe su daga cikin su akwai manzanni inna Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min nas akwai manzanni daga cikin mala'iku hakan nan akwai manzanni daga cikin mala'iku manzanni daga cikin mutane da manzanni daga cikin mala'iku da Allah ta'ala yake turo su su kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne da haske su mala'iku ya halicci aljanu da harshen wuta janna khalaqnahu min qablu min nari samu wa min marijin min ne mutane kuma an halicce su da abin da Allah ta'ala ya muku bayani shine ne turab inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun to wannan ha'u ta'anis wal mala'ikati wace irin ha ne ta'u ta'anis ce ko kuma ta jam'i ta kalima eh, wannan tawon ce ta biniyatul kalima kamar yadda kake cewa a talabatu as alkafaratu al-kafaratu walaika hum fajara ba ta'un ta ta'anis ba ta'un ta binatul kalima domin fa'ala jam'u taksir ne wannan ya ja'a wasu ne suke ganin ai ta'u ta'anis saboda haka suke kiran mala'iku da 'ya'ya mata a'udhu billah إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى wannan kuma haramun ne kafirci ne mala'iku bayi ne na Allah maɗaukin sarki la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bayani akan annabawa da manzanni a gabata a karatun da muka yi a usulin iman su ma kamar yadda muka ambata ana yin imani ne da mala'iku jumlatan wa tafsilan wanda ce jumlatan shine mala'iku baki ɗaya na Allah madaukakin sarki mutum ya imani da su kuma ba a bauta musu in gane ko gaba ɗaya ba a bauta musu don ba wanda ake bautawa da ya cancanta a bautawa sai Allah madaukakin sarki duk salahan mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma ba a bauta musu balle a ce za a yi wani hatimi na a kawo jibrilu na a kawo mika'ilu sama a kawo muhammad kasa a kawo abubakar tsakiya a sa umar da abubakar in za a yi menene a sa isra'ilu a sa azra'ilu duk wannan <laughs> wannan ba shi da kyau haramun ne wannan ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya kawo mala'iku wa yau nahshuruhum jami'an sun mana ƙoli lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ta tana musu ranar da za mu tashe su kuma a ranar da za mu tashe su baki ɗayan sannan Allah ta'ala yake cewa sun mana ƙoli lil mala'ika sannan mu ce ma mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu abudun yanzu waɗannan ku suke bautawa ga mala'iku ga mutane idanuwansu sun yi ƙuru-ƙuru kasan mara gaskiya dama inda yake yawma izin zurƙa aka zaga fuskan nan tasu idanuwan nan yi kamar ruwan bula fuska kuma ta yi bukikirin sama da ɗan dukunu Allah ta'ala zai tambaye su ya ce da su ku mala'iku suke bautawa mala'iku waɗannan ku suke bautawa sai mala'iku su ce subhanak anta waliyuna min dunihi bal kanu ya'budun al-jin aktharuhum bihim mu'minun aljanu suke bautawa don ana imani ne da mala'iku ba ana bauta musu bane don ba su cancanci a bauta musu ba Allah ta'ala yana cewa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi na zalika najzihi jahannam a cikin mala'iku fa duk wanda ya ce shi ilahun ne Allah ya ce zai ɗanɗana mai azaba wa man yaqul minhum inni ilahun min dini fa zalika najzihi abun najzihi jahannam kazalika najzihi zalimin Allah ya sauke kaga malaiku su ma na imani da su kuma imani da su wajibi ne yana cikin shikashikan imani mutum ya tabbatar da cewar akwai mala'iku da Allah ta'ala ya halice su kuma layi ya asula Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kun gano wannan ko nan hakan nan su ma imani da su tafsilan da ijmalan an ce tafsilan shine mutum ya yi magana sunan mala'ika da mala'ika da aikinsa kama tambaye ka me daga cikin sunayen mala'iku akwai wa ka ce akwai jibrilu sai ya ce to me dalili in gane ko daga ciki akwai mika'ilu me dalili duk sai koro dalili man kana adwalin lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wa inna Allah adul kafirina hakan nan akwai israfi kamar da bayani da ya gabata a usulul iman akwai kuma wa akwai malakul maut qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum uhu munkara wa nakir suna ne ko sifa eh suna ne ko sifa kun yi shiru menene munkar abin da ba a sani ba shine al-munkar wa ja'a ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun su ba su gane shi ba bakin annabi ibrahima nakirahum sai bai gane su ba kun gane ko to an ce munkar shine mala'ikan da ba a gane ba mala'ikan da zai tambaye kabari shin a wace sifa zai zo wa mutum in mutumin kwarai ne kaga zai zo a sifar kwarai in mutum ba mutumin kwarai bane zai zo mai a sifar da Allah ta'ala ya sauke to kaga ba a san hakikanin sifar da zai zo jahilta wannan shine ne munkar din ne wani ko sai zaman ba suna bane sifa ce kenan duk shine mana da munkar abin nan fi'ilan da na ja muku ai wahum lahu munkiruna aga ba ce munkar ko nakir ba nakirahum ai wa mashtuqa minhum duk mala'ikun guda biyu babu wani wanda zai ce ga hakika na sifa su misali wannan bai hana cewa a samu wata sifa kwaya ɗaya ko biyu a hadisi to amma wannan sifa ce amma kenan gamammiyar sifa amma a shin a irin wannan sifa zai zo ma zaidu kamar yadda ya je ma amuru kun kuma wannan wani abu ne na daban wal imanu bi anna aljannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatan aljannatu fi samai sabi'ati wa saqafuha al arsh wan naru tahta al ardi al arshi sabi'ati as sufla wa huma makhluqatan قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين والدهر الداهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكي والإيمان بأن الجنة حق da kuma yin imani da cewar ita aljanna gaskiya ce wannara haƙƙun wuta ma gaskiya ce wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani don duk suna ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama kun gane ko duk yana ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama laifin birra an tuwa lujuwa kun qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yomin akhir duk wani yana ƙarƙashin imani da yomin akhir aljanna gaskiya ce wuta ma kuma gaskiya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya tashi sallar dare yana yin addu'a yana cewa qauluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqq wa annahuma makhluqatan su aljanna da wuta din nan halittun Allah ne guda biyu makhluqatan halitta ne da Allah maɗaukin sarki isu guda biyu ma'ana ashe wuta da aljanna ba sifa ce ta Allah ba halitta ce daga cikin halittun Allah mun gane bambanci don amma alƙur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah ta'ala ba halitta ne daga cikin halittun Allah maɗaukin sarki ba to tun da aljanna halitta ce daga cikin halittun Allah bari ka ji girman wani bangare na halittun Allah ta'ala da yi Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin aljanna guda daya ardu has samawati wal ard fadinta shine fadin samai bakwai da kasai bakwai uiddat lil muttaqin ashe a cikin halittun Allah akwai manya manyan halittun Allah kenan kaga wannan duniya za ta kai ta nau kenan a cikin halittar Allah wannan duniya din za ta zama ta ɗaya za ta zama ta biyu ayi a kowane suka fi ta yawa sosai girma sosai da sosai aljannatu fi sama'i sabi'ati aljanna tana can a saman bakwai wa saqafuha al'arsh rufinta shine al'arshin ubangiji wannan ta hatal ardi sabi'at sabi'atu sufla ita kuma wuta tana can ƙasan ƙasa bakwai na can ƙasa shine asufula mafi ƙasa domin muzakkar ne na asfal asfal shine mafi ƙasa muzakkar kenan sufla mafi ƙasa mu'annas kenan kamar yadda a'ala muzakkar kenan uliya mu'annas kenan wahuma makhluqatan su ma duk halittun Allah ta'ala ne guda biyu wutar aljanna din kenan قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها tabbas zahir Allah madaukakin sarki ya san adadin yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga ciki wa man yadkhulha da dukkan waɗanda za su shige ta wa adada ahlin nari da adadin yan wuta Allah ka tsare mu wa man yadkhulha da waɗanda za su shige ta la abadan wuta da aljanna ba sa karewa har abada uhuma. wanzuwarsu ma'a Illahi abadal abidin tare ne da wanzuwar Allah ta'ala har abadin abad kaga ita wuta da aljanna da aka ce wanzu ne wane ne ya tabbata musu da tabbatuwa Allah maɗaukacin sarki amma suna da farko eh shi Allah ta'ala shi ne awwal bilamata wa akhirun bila muntaha huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal wa ta'ala wa dahara dahirin kafin muje da nisa mu koma sama kaɗan wal imanu bi anna jannata haqqun wan nar haqqun wa annahuma makhluqatan su halittan Allah ta'ala ne guda biyu ma'ana a yanzu nan akwai wuta da aljanna shine ma'anar a yanzu nan akwai wuta da aljanna dole ne a ahlus sunna ya kudurta wannan in mutum ya ji cewar a yanzu nan babu wuta da aljanna sai an gama mutuwa ne gaba ɗaya sannan a zo a kirkiru a zo a yi halittar wuta da aljanna wannan ba a kira ce ta ahlus sunna ba mun gane ko dalilai akan wannan dalilai da masu tarin yawa Allah ta'ala yake cewa abin nan fatakun narar lati wa kudu nasu wal hijara u'iddat lil kafirina u'iddat wani fi'ili ne madi ne mabaniyun ala ma lam yusammi fa'ilu wa zaka ce mabaniyul majhul mabaniyun ala ma lam yusammi Allah ta'ala ce uiddat an yi tattalinta lil kafirin kaga wani nuna akwai ta kenan dan fili ne ma madi haka na Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa fattaqul laha la'allakum tuflihun abin nan wattaqun naral lati uiddat lil kafirina haka duk ya nuna cewar akwai wuta tintinci ne uiddat lil kafirina sai Allah ta'ala ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat ita ma aljanna akwai ta kenan uiddat lil muttaqina haka nan na wuta Allah ta'ala yake cewa da fir'auna da mutanansa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mimma khati'atin ughriqu wa udkhilu naran ya nuna shi akwai wuta kenan tintini sannan kuma da hadisin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na Isra'i cewar ya shiga aljanna ya ga aljanna ya duk waɗannan akwai aljanna yanzu nan akwai ta hakan nan kuma ma wuta akwai ta Allah ta'ala ya shanya mu cikin rahmarsa aljannatu fi sama'i sabi'ati aljanna tana saman bakwai ne wa saqafuha al-arsh rufin saman ta shine al-arshi wannan ya tabbata hadisin Abu Hurairata ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna fil jannati mi'ata daraja lalle a aljanna akwai matattakala ɗari hawa hawa ɗari a'addaha Allahu lil na fi sabili ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tattalin waɗannan ɗarin ne da masu jihadi domin ɗaukaka addininsa muka kusa Allah shine mafi sanin wanda yake yin jihadi domin ɗaukaka addininsa kullu darajatayn ma bainahuma kama na sama'i wal ard kowace matakala biyu tsakanin wannan da wannan tazarar da ke tsakanin su ita ce tazarar da ke tsakanin sama kamar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa so ashe ga gaba irin step din nan ne na na hawa bene ba ta tazara wannan da wannan bai kai bai kai tsawonka ba don da yake tsawonka sai ka sai ka tale sosai da sosai ko gane ko tsohon kowanne zara kowanne kaman zara sama da ƙasa fai za su altumullah idan za ku roƙi Allah madawacin sarki fas'aluhu alfirdaus ku roƙe shi alfirdaus fa innahu awsaqul janna domin ita al-firdaus ita ce aljanna cikakkiyar aljanna wa a'lal janna ita ce aljanna mafi sama duk sauran jannat gidaje na aljanna yana ina kenan yana ƙasa ita wa fawqahu arshir rahma saman aljanna firdausi nan al'arshin ubangiji yake domin shi Allah ta'ala wa anta zahiru falaysa fawqaka shai. wa minhu daga wannan wurin ne ba da aljanna firdausi tufajjaru anharul janna daga nan kuma ƙoramu na aljanna suke ake tartsatsu na ruwa suke samun ruwa gaba daya kuma anhar dama mun riga mun san su min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamri ladzati lisharibin wa anhar min asalin musaffa to duk daga aljanna firdausi take sun za ku roki Allah ku roki Allah aljanna firdaus wannan hadisi hadisi ne da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi kuma Allah ta'ala yana cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin kun illiyin shine mafi sama duk wani yana nuna aljanna tana sama kenan hakan nan kuma naru ta hatal arbi as-sabi'ati as-sufla a karkashin nan akwai hadisi da Abu Sheikh ya ruwaito a cikin lissafinsa al-Ibra ta hanyar abu za'ara daga abdullahi da mas'ud abdullahi da mas'ud yake cewa aljannatu fi sama'i sabi'atil ulya aljanna tana saman bakwai ne ta can can can sama wan naru fil ardu sabi'atu sufla kasa kuma tana wuta tana kasan kasan bakwai can kasa mun ji wannan ko to yanzu wai abu za'ara suka ce abu za'ara sunan shi abdallah bin hani imam al-bukhari ce la yutabi'u hadithuhu ɗaya kenan hakan nan al-hafiz ya bada cikin littafinsa a taqarib yake cewa wasaqahu al-ajli ta imam al-bukhari ya ce la yutabi'u hadithuhu shi kuma nan wani wasaqa shi ibn rajab al-hanbali a cikin littafinsa a takhawif min an-nar yake cewa rawa ibn abi dunya bi isnadihi an qatada akwai ruwa daga katada ibnu da'ama as-sadusi su katada ibnu da'ama as-sadusi tabi'ai ne ba su habbai bane ina cikin almazaran abdullahi ibn abbas katada yake cewa mun kasance muna cewa innal jannata fi samawa fi samawati sab'a lalle aljanna tana saman bakwai wa inna jahannama la fil ardina sab'a kuma jahannama tana kasan bakwai tana can kasa to kaga wannan magana ce ta tabi'i ku gane ko shi waccan magana ce ta sahabi amma akwai maganganu a hadisin sai dai magana kan hadisin ba ta kai magana kan hadisin na ƙasa sarih ba da muke magana a jiya eh tun da ga hadisin ya ke matsayi na waba nam sai dai abin da zai nuna maka haka Allah madaukakin sarki yana cewa kalla inna kitabal fujari lafi sijjin وما أدراك ما jin kitabu masu. kaga wanda ya nuna cewa tana can kasan bakwai kenan shine sujjin Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye mu wa huma makhluqatan su aljanna da wuta din nan halittu ne na Allah madawacin sarki guda biyu kada alima Allah ta'ala adada ahlil jannati wa man yadkhula tabbas zahir Allah ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna gaba ɗayan su domin Allah ta'ala bi kulli shay'in alim masani ne akan komai sawa'un minkum man asarra al ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار daidai wa daidai ne da wanda ya bayyana da wanda ya asarta wa adada ahalin nari wa man yadkhulha da adadin yan wuta da adadin wanda za su shiga Allah ya tsare mu la tafniyani abada wuta da aljanna ba sa karewa har abada malin ya kawo kowace gaba fa da mutum da malin yake kawowa gabace da mutum zai kudurce ta a zuciya kun gane ko da kenan, sannan kuma za ga kamar tana nuni ne kuma akan wasu yanda ya ce wa la tafniyani abada la tafniyani abadan ba sa karewa har abada mana kamar wani ya nuna kenan akwai waɗanda suke ganin za su kare watan wata rana kun fahimci wannan da kyau ko saboda mana yake cewa la tafniyani abadan ba sa karewa har abada me dalili akan cewa ba sa karewa har abada tunda kusan ni nake ta baku dalili kuma ya kamata ku ce wani abu me dalili akan wuta ba ta karewa hakan nan kuma aljanna ba ta karewa ma'ana wata rana ba za a neme ta a rasa ba eh ayoyi da muka dinga karantawa jiya khalidina fiya ko khalidina fiya abadan eh khalidina fiya abadan shi ne ga ce khalidi na fi dalili bai fita sosai ba amma sai ga ƙara da ayar da kara abadan wallazin amanu amil salihati sayyidu khuluhum allahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila hakan nan wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabawu bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan wannan jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan ayoyin da suka kawo abadan abadan sune dalili na wuta na aljanna kenan hakan nan ma kuma na wuta إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إن فات من قال وانا بكو إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا تدو أن دليلين سكنون تشيور وتا da aljanna dawwamamu ne na har abada inna haza la na malahu min nafad wannan arzikinmu ne wanda yake baya karewa malahu min nafad da duka waɗannan yana nuna cewar aljanna da wuta suna nan har abada nam hakan nan kuma dangane da wuta Allah ta'ala yake cewa kullama nabizat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab kullama duk lokacin da kullama khabat zidnahum sa'ira to duk ya nuna kenan wuta da aljanna ba sa karewa wani ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa to idan tunda mun tabbatar da wannan waɗannan ayoyi guda uku ya ke ya mafita su ta kasance fadin Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu abin nan ya wa wama yashurun jami'an ya ma'ashar al-jinni qad istakfartum min al-ins wa qala awliyahu min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم Ta farko cikin nawa? Cikin uku. Sai aya ta biyu. فأما الذين شقوا ففي, الجن ففي جهنم خالدين فيها فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد دكما وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجفوف آية nau kenan uku ko biyu eh da kuma aya ta ƙarshe labisi na fiha ashqaba maganganu ne kamar haka waɗansu suka ce wuta tana ƙarewa akwai lokacin da za a nemi wuta a rasa amma kuma sun yarda da aljanna ba ta karewa tana nan jimin ja'imin kun gano wannan menene dalilin su akan wuta tana karewa ayar ayoyin da muka ambata ayar surat an'am da Allah ta'ala yake cewa abin nan wa balagana azalana allati azaltana qala naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha'a illa ma sha Allah kaga an samu istisna'i illa ma sha Allah da kuma wannan Aya suratu hud da yake ta illa ma sha'a rabbuk da kuma wata labisi na fiha ahqaba labisi na fiha su waɗanda za su wanzu ne a cikinta ahqaban jam'i ne mufrad shi shine huqub huqub ha'un qafun da sukun da kuma ba'un ko huqubun ko kuma huqubun ko dai qafun din ya zama da sukun ko ya zama da shadda abin nan da sukul ko zama da sukul ko zama da bamma to menene ma'ana shi ma'anar shi shine almuddatu tawila tsawon lokaci ma'ana za su dawoma a cikin ta tsawon lokaci kamar sai wannan yake nuna cewar watan wata rana dai za su fita kun gane wannan sai malamai suka ce a'a wannan ayoyi sun mulkalar ba wani abin nan a kansu al'amari na farko ita ce ta suratu an'am wannan tana magana ne akwai wujur da za a yi magana a kansu wajen na farko dai ya zamana tana magana ne a kan waɗanda suke ba waɗanda za su dawwama ne a wuta ba eh wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu ko yudkhiluhu naran khalidan fiha wal huwa azabun muhin kaga nan ba a ce abadan ba بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باتي ba. با من يوانا كراتين جيا sai zamana aya tana gasgatuwa a kansu ne mun gane wannan da kyau hakan nan kuma ayar da ke gaba ta suratu hud illa ma sha a rabbuk ita ma tana magana ne akan waɗanda suke za a fitar da su to sai dai kuma anan bai ce illa ma sha'a rabbuk sai kawo ma alhali kuma ma li ghairi ukala ce eh ma li ghairi ukala ce sai suka ce a to ai ubangiji Allah madaukakin sarki yana magana da ma lil ghairi abin lil ukala din kamar fankihu ma qabala kum min nisa bai ce fankihu man qabala kum min nisa ba kuma kowa ya san fakihu ma tsawa da kun minan nisa'i ba shi ake nufi ba yawwa haka nan kuma da Allah ta'ala ya ce wallazi na mulki ruji hafifun illa ala azwajihim aw ma da ce aw man malakat ba ka an samu wajihi da zai magana akan wannan to kun ga yanzu a wannan sai nuna mana wannan tsabaka na usat waɗanda suke saba ma Allah madaukakin sarki kun gane wanda aka ce su ne za su fita tunda su ba khalidi na fiha ba ne to haka ba za a haɗa su da yan kafirai ba da munafukai kenan domin ita wuta ɗin darakat ce ita wuta ɗin matsayi matsayi ne laha sab'atu abwab da kulli babin minhum juz'un maqsum innal munafiqina fi darakil asfali minan nar haka suna can ƙasa kun gane wannan da ke ko kaje sai ya nuna mana akwai yan khalidi na fiya abadan su wannan wutar su ta har abada ce akwai kuma waɗanda suke za su shiga wutar domin wani zunubin su ta yadda idan zaman furbin Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye idan lokacin su ya kare na a fitar da su wuta su koma aljanna sai ya ga wannan wurin nasu ya zama babu komai kenan kun yi shiru tunda su mun ba yan abadan bane to wannan shine kyakkyawan taujihi da malamai suka yi akan waɗannan ayoyi sai kuma ya dake cikin suratul naba labisi na fiha ahqaban sai suka ce ai wannan ayar tana ɗamfare ne da ayar gaba labisi na fiha ahqaban uhu la na fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghasaqa labisi na fiha ahqaban za su zauna ne a cikinta tsawon lokaci a wannan tsawon lokacin la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghasaqa za su tsawon lokaci akan wannan akan wannan halin da Allah ta'ala ya faɗa anan. nan in suka jima a wannan halin sai kuma a canza musu wani halin kun gane ko haza wani ne tsahina la sharra ma'ab jahannama yaslawna fa bisal qarar yake cewa abun nan azafale buku hamimu wa gasaq wa akharu min shakalihi azwaj kaga a suratul sa'ad ya faɗa hamim wa ghassaq a suratul naba ya faɗa hamim da ghassaq kun gane ko bayan na naba'i ya sun dauki tsawon lokaci sai na suratul sad yake nuna mana cewar wa akharu min shakalihi azwaj da kuma wani irin sa haka zai dinga maimaituwa kenan so ashe wata ahqaban ahqaban ne na wani hali na bala'in wuta tukunna da za su dawwama a kan shi sannan kuma a sake canza musu wani halin na wuta dai so daga ba yana nuna cewar a haƙaban zuwa wani lokaci ne za su fita ba a'a ɗanɗanar azaba ce a haƙaban ta yadda kuma zuwa wani lokaci wa akharu min shakalihi azwar Allah ya tsare mu Allah shi kiyaye mu to gaba ɗaya ayoyin sun fita kun gane wannan da kyau ko yawwa za ka samu irin waɗannan bayanan a cikin hajjal arwah ila bilad al-afrah na ibn qayyim al-jawzi zaka samu waɗannan bayanan a cikin al-azbun namir min majalis shankiti fi tafsir zaka samu wannan bayanan a cikin daf'u iham al-itiraf an ayul kitab da sauran dai littafai na sunna da aka jama'a maka ayoyin wanda yake mun sha maimaitawa ba a ɗaukar ɓangare guda a watsar da sauran wannan shi ya haifar da magana da muka yi jiya akan ceto wasu suka yi watsi da ceto baki ɗaya saboda sun ɗauki wani ɓangare na ayoyi ɗin suke watsi da ceto a kowanne ya watsi da ceto bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto ba a nan gari yake amma daga baya zo yana karkashin ceton waliyai wato mutum ya bi addini da sauki la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq duk yadda ka kai ka bi karatu a hankali ka bi saisa saisa Allah ta'ala yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ku al'umma ne madaidaiciyar al'umma so sai mutum ya zama na akwai takallufi al'amurra a bisu a yadda malamai suke bayani abin yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba shine daɗin karatu kun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya tsare mu don kada mutum wata rana ya karanta magana wani cewar ai wuta wata rana za a neme ta a rasa ya koro maka ayoyi ka ji cewar kawo ko ya kawo aya a ci ayyana ta zubo ayoyi ko ba ka yake ba yawwa wacce ma da yake babu ceto ayansa ne ce qul lillahi shafa'atu jami'a kuma ya kawo ayoyin da muka ambata jiya sai watsi da wasu ayoyin irin su man shiko inda indahu illa bi izni ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu irin waɗannan fitintunu ne wallahi tana ce ta rayuwa kisa imam al-bahari yake cewa duk wani wanda zai kawo maka wata magana ka tsaya kai tsam kar kai gaggawa kar ka afka cikin wannan magana ka tsaya ka ga magabata sun taɓa magana akan wannan wannan can littafai da na yi ishara a su yana da kyau ɗan waya duba su domin ana rawaitowa har zuwa ga wasu daga cikin sahabbai cewa sun ce a watan wata rana za a nemi wuta a rasa da masu bin kwakwafin isnadi da matani suka bi hanyoyin sai ga magana ba ta kai gare su ba ma'ana an liƙa musu ne to ko ma ta kai gare su ɗin ai tana da wajihi wannan wajihi shine wutar da suke magana ita ce ta al'usat ma'ana usatul muwahhidin masu sabo suna da ladansu gidan da aka zube su wa'adin su yayi kamar da muka karanta jiya annabawa za su ceto mala'iku za su ceto waliyai za su ceto daga bai Allah ta'ala ya ce duk wani mai imani a fitar da shi kaga yanzu ya rage kenan tunda in ba a hada su da kahirai ba ga ya nuna wurin ba kowa kenan to kuma wannan sai nuna wuta gaba ɗaya babu ita bayan su karu na su hamana su abu jihal su fir'auna duk suna can su munafakai suna can domin su fi darkil asfali minan nar ne su kafaratu ma'ida duk suna can Allah ta'ala ya sauke wannan shine taujihi qayyim da malamai suka yi akan waɗannan bayanai din za ka ga ayoyi fa da yawa in kana bibita qur'ani in ka fara sauka yanzu kafin ka kai sauran izufin da ya rage maka ka dinga duba ayoyin da kake wuce akan su irin su wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu qala innakum makifun kaga ba fita kenan baka'uhuma ma baqa'illahi abadal abidin wanzo su tare da wanzuwar Allah madaukakin sarki har abadal abad ma'ana Allah ta'ala ne ya tabbatar musu da wanzuwa kun gane ko Allah ta'ala ne ya tabbatar musu da wanzuwa ba su ma suna da siffa ne na Allah madaukakin sarki ba shine ya tabbatar musu da wannan yawa so da ga yanzu ka ce baqa'u siffa ce daga cikin sifofin Allah ta'ala dan kadan ka ka kamanta shi da halittarsa to ai ita ma kuma wuta fa saboda ka kullum ka'idar ahlus suna wal jama'a shine duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi kawai ka sallama ka imani ka yadda da haka ne ba tare da ka kamanta shi da dukkan halittarsa ba kuma ba tare da ka kore ma halittarsa ba na gani yanzu ba bai zai mutum ya korewa al'umma halitta Allah cewar ba sa magana eh yawa to da ya san wannan ba zai ba sai ya kore ma Allah ta'ala wai baya magana ubillah Allah ya sauke bayani da ya gabato akan haka Wadara dahiri zahirin da lokaci tsawon lokaci na har abada wa adamu alaihi salam shi adabu adam alaihi salatu wassalam kana fil jannati baqiya ya kasance a aljanna ne tabbatacciya al-makhluqa wacce Allah ta'ala ya halitta ashe duk zaman annabi adam a cikin aljanna ya nuna mana an halicci aljanna wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya nuna shi akwai ta kenan fa akhraja minha sai aka fitar da shi Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga aljanna din ba'da ma asallaha azza wajal bayan da Allah madaukakin bayan da shi annabi Adam alayhi salatu wasalam ya saba ma Allah madaukakin sarki domin Allah ta'ala ya ce wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu wa hadahu thumma jtabahu fataba alayhi ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سبحانه وتعالى النبي آدم عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى يتشي وعصى آدم ربه كنغان وانا الله تعالى يتشي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى mun samu isyan guda nawa kenan guda biyu wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun mun samu uku wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin an sami isyan guda nawa to haka zaka ga ya isyan suke a cikin qur'ani kun gano wannan da kyau don akwai wanda suka ɗauki lafazin isyan sai suka bashi na suratul mudath abin nan suratu muzammil ce ko ko mudaffir inna arsalna ilaykum rasulan muzammil inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya kafirce ma wannan annabin da aka turo shi to kaga wannan isyan ta zo da ma'anar kafirci saboda kuma fir'auna yake da fi ha abadan eh to amma wa man ya'sul laha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wannan isyan ce amma ba kufriya ba don mutum ya bata isyan al-kufriya to ya zai da wannan wa asa adamu rabbuhu fagha kun gane wannan da kyau to in ba mu sha'afa ba ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'aninsa ce kada ya kusanci wannan bishiyar da sauransu wala ta qaraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin shedan kuma bayan Allah ta'ala ya kori shedan kenan daga cikin aljanna Allah ta'ala ya ce fakhruj minha mad'uman madhura Allah ya tsine mishi ya kore shi daga cikin aljanna da ya kore shi Allah ta'ala ya ce da annabi Adam alaihi salatu wasalam uskun anta wa zawjukal aljanna. فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان سورة البقرة بسورة الأعراف gane wannan haddai ya ci wannan bishiyar cin wannan bishiyar shine ishiya din da Allah ta'ala ya ce wa sa adamu rabbu fagawa shin adam ne shi kaɗai ya ci ko kuwa kun yi shiru dan nan Allah ta'ala ya ce wa asa adamu rabb bai faɗi kuma mai ɗakin annabi adam ɗin ba eh yawa to shi kenan ya ce ba faɗa ba a manya ci nan wuraren fa za ku ce na mai ɗakin shi ta ci eh ta ci ko dai wa aka riƙe ma wuya nan bi haƙe ba eh bari ba da dalili tashi sai ta eh da adam da hawa'u duk sun ci da Allah ta'ala cewa ifa akala minha fa akala minha sai a ce wai annabi adam bai ci ba shi an rike mai wuya ma hawa'u ta ci shine sanadiyar al'ada da mata suke yi ko ba ga ke faɗa ba Allah ya an yi nesa da karantarwa qur'ani kenan amma ga shi fa akala minha falan ma zaqa ash-shajara zaqa dan dana suka fare fa akala minha fa badat lahumu سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما wa وأقول لكما Allah ta'ala ya sauke saboda kullum kisso shine da menene karke nesa da alqur'ani ka bi karanta wa alqur'ani mai girma domin wuraren tafsiri inda ake bada irin waɗannan labarin rukan na za ga ana ta zuwa ai ta bada labari ai ta bada labari ai ta bada labarin ma shigowar shin abin nan iblis ya koma cikin aljanna a cewa ya koma ta bakin mucijiya har a yau ba hau hutu ake yi ba a ce ga mu cijiya na haka wannan fa kiristanci ne fa isra'iliyat ne wannan ma Allah biya min sultan duk isra'il duk kage ne kawai waɗannan abubuwa shi za zai ga waɗannan labarin kan yawa kiristoci suna je suna ganin duk irin nagu suke a duk daman daga littafan su gobe ne Allah ta'ala ya fitar da annabi Adam alaihi salatu wasallam kar mu sha'afa wannan wani abu ne daman kadaran da Allah ta'ala ya kaddara cewa hakan za ta faru mun gane ku amma kaga da ce ne duk wani halittar halittar cikin gidan aljanna ce kaga wannan ya isa kadai mutum ya rike shedan a matsayin abokin gaba Nan da tuni duk haihuwar gidan aljanna ce da tuni baka ga malam mutum subhanallahi alazim hadar madaran katilan makatulan malam mutum ka ga yana tsallaka titi ba tare da ya waiga ba Allah ya tsawaki wannan kawai ya isa mutum ya riƙi ɗan a matsayin maki wallahi da tuna ana cikin aljanna kawai sai da kawai ka sha wannan anhar ɗin ka abin nan ka sake shan wannan anhar ɗin kawai ka <laughs> wannan isya ɗin irin ta ce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul jin wa man ya'sil wa rasulahu kun yi shiru na faɗa muku sura kuma wa man ya'sil laha fa inna lahu nara jahannama khalidin fiha abada wani isyaqi ne domin a can sama kaɗan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada kaga nuna wannan isyaqi tana koma ga shirka kenan sai zama da ta zo da abadan sai da duk wanda ya shirka ya mutu da ita aljihunsa to ya sani fa wuta barbalce kawai Allah ya tsare mu al-iman al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa yake cewa al-iman bil masih dajjal yana cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da al-masih dajjal al-masih mai shafaffen ido domin idan shi ɗaya ne idan shi ɗaya ne ɗayan kuma shafaffe ne shafaffen shine na dama nake jin la'alla mun karanta hadisi ya fito kun lura da idan shi shafaffe ne ɗaya shafaffe ne ɗaya akwai shi amma wanne ne shafaffen shine nake da shakku na dama ko na hagu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayani a hadisi dajjal yayi magana kan jujal wanda ba shi yake kira jujal, to karshen zamani jujal yana nan yana bayyana subhanallahi alazim zai yi kwana arba'in a bayan ƙasa babu inda ba zai shiga ba in ban da makka da madina a ga na tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karantar da al'ummarsa neman tsari daga fitnatul da dajjal kaga wannan hadisi dalili ne na akwai almasihu dajjal zai karada duniya baki daya karka ce wanda ya rasu ya huta fitnatul masihu dajjal har na kabari tana shafa masihu dajjal idan ya zo zai zo hannun shi ɗaya da wuta hannun shi ɗaya da aljanna wanda isaba mashi ya jefa shi a wutarsa wanda ya bi shi ya jefa shi a aljannarsa shi wa kenan shi jujjal ɗin wutarsa ita ce aljannar Allah aljannarsa ita ce wutar an rubuta a goshinsa kafir tintirin kafiri ne jujjar kenan tamimu bin ausin dari ya gan shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana magana kan tamimu bin yana magana kan jujal sai tamimu bin ausin dari ce lalle akwai lokacin da suke tafiya suna tafiya a cikin jirgin ruwa sai gaba daya su gina ta dauki karasa rasa inda inda suke ma'ana sun yi makuwa kenan har ya zama na can wani lokaci jirgin ruwa je ajiye su a cikin wata wani tsibiri suka shiga suna ta tafiya har dai ya ga wata halitta da bai taba ganin ta ba Allah ya tsare mu asma'u take ce anan sallam yayi mana magana kan masihu dajjal yayi mana yayi mana magana yayi mana magana kan masihu dajjal tace har muka tsammanin ko yana cikin rama ne ma yana cikin dan abin nan shukar cikin gida da ake yi kamar ba ce gashi na malam shi kuka kawai ake kai Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi daga fitan su masu dajjal maka da madina nan ne kawai inda mutum jujjal ba zai shiga ba to yanzu ya nuna kenan mutum sai ya je ya tattare maka da madina akwai mala'iku sun kewaye su rike da takubba suna gadin su ba zai shiga ba sai ya tsaya a wajen gari ya girgiza kasa din ina shi ina shi su zo su je saboda haka duk nashi ko yana cikin madina sai ya fita ya tafi ko yana cikin garin maka sai ya fita ya bi shi jujar kenan Allah ya tsare mu kun ga wani ya nuna cewa lalle mu tsare sosai mu tahi tsaye wajen neman tsare daga fitnatul masih dajjal dan sallallahu yake magana a cikin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatul mahya wal mamat hadisan suna da yawa ruwayoyi daban-daban wa uzbika min fitnatil masih dajjal a wata rawa uzbika min sharri da sauransu dai haka Allah ta'ala ya sauwake fitnatul masih dajjal ba karamin bala'i bace ba karamin fitina bace daga cikin abin da zai zama zai zama tsari daga fitnatul masih dajjal shine karanta ayoyi goma na suratul kafir a ranar juma'a gobe wace rana gobe juma'a ko karanta suratul kahfi baki ɗayanta kaga sai ka dage kenan ka haddace ta kana gina ciran juma kuma kana kula ina fata mun gane wannan da kyau sannan kuma daga ciki lakanin kenan in ka iya ka karanta wallahi billahi in baka iya baka je a koya maka abu na gaba ne yin addu'a a kan neman tsari daga fitnatul masih dajjal jujal kenan amma tsara mutum ya ji waɗannan kalangu da bandiri da waye da waye da bujujala da ake kaɗawa wai su ne jujal sai rika ka ce mukarraban shi ne amma ba shi ne jujal ɗin ba na wasu sukan yi kokarin tawilin jujal ɗin a ce adu waɗannan ko wannan jirgin sama ko rediyo ko waye wadu su ne jujal duk waɗannan ba su ne jujal din ba jujjal yana nan zuwa dai ka ce duk alamomi ne kamar da suke shimfiɗa Allah ta'ala ya tsare mu Allah shi ke mu alaikum salam eh an ce maka yana nan haifan shi ya ce za ko haifan shi aka yi ko haifan shi aka yi na ce maka yana nan tamim bin aufin dariya ya gan shi ko ban yi magana ba hadisi yana cikin muslim za ka duba muslim kitabul iman za ka duba muslim kitabul fitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana kan masihu dajjal ba magana ce kankano magana ba sai dai addu'a da Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu daga fikratul masihu dajjal fitilar da aka ce ko na kabari bai huta ba saboda tsabagen fitilar shifa tsakiyar rani zai umarci sama ce ruwa ce ruwa wannan abin tsoro ne fa musamman ga masu ina da karama wallahi inda mutum zumurin shi bin karama ko mai karama to zai bi jujjar bai sani ba domin da rani zai umarci sama ce ruwa ce ruwa ya umarci ƙasa ta fita da tsirrai to wannan mai ce kaga mutum zumurin shi karama sai ce karama ce aiki shi yasa ahlus sunna suka ce suna nassantawa a cikin littafan su ba za mu yarda da mutum ba ko da mun ga yana taka ruwa dab dab dab dab ya tsallake ce wallahi ba za mu yarda ba sai mun ga sai mun auna ayyukansa ya yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai shi ne amma da na ga mutum fir ya zama mashin lera yana tafiya ba za mu yarda da shi ba sai mun duba aikinsa ya yi daidai da na manzo Allah akan barki manzo Allah yake to in duk mutumin da za a ce maka an gan shi a bango an gan shi waye an gan shi a ina ne <laughs> eh malam in dai mutum in ka ce za ka bi in dai jimurin ka duk abin da ya saba ma al'ada za ka bi to za ka bi wasu wasa da maciji domin ka lura suna sanya busulla a hancinsu su sa ta nan su fitar da shi ta nan ko ba ke ba ko kuma su zo da kura sai su shiga ta nan su fita ta can kai malam zai rufa ido ne da ka malam karka yadda wai kawai wani abu a zuwa maka maɗin ɗumi maɗin ɗumi duk abin da za a faɗa ka ga mutum yana kan tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna fa sun yaba da karama Iza al-imam abu jafar tahawi yake cewa wa nu'minu bi karamatil awliya muna yin imani da karamomin waliyai akwai karama fa ba wai an ce babu karama bane sai dai a gawa ta bayyana wani istidraj ne wani ihana ce wani mu'jiza ce wani kaza wani kaza dole a fayyace su amma ga kai mutum baya sallah cikin jama'a sallah fa baya sallah cikin jama'a wani ma baya zuwa masallacin juma'a wani baya kaza baya kaza baya kaza duk wadansu ayyuka na alkhairi na bayyane da Allah ta'ala ya wajabta baya yin su ba a samu mu shiga zuciyarka ba amma lallai kan dole ne mu zama shaida mu ga shin masallatan unguwa a ina kake sallah ba sai inda yake sallah ba sai inda yake sallah kamar salawat ba ba sai inda yake yake abin nan ba kuma kiran sallah yana zuwa kunnensa sannan kuma ba wai ana da labarin bashin lafiya ba ne to waɗanda irin abubuwa ne haka dole ne mutum ya hatara in mutum ya hatara ba zai bujujal in dai tumanin ka duk abin da ka gani kai ka bi shi sa ya ce duk kai tsam kan duba ka gani tukunna sabai sun yi magana a ko makamacin haka ko malamai والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويموت ويدفنه المسلمون daga cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a shine wal imanu bi nuzuli isa bin maryam kuma muna yin imani da cewar annabi isa alaihi salatu wassalam ɗanna na maryam zai sauka ma'ana annabi isa alaihi salatu zai dawo zai sauka daga ina kenan daga sama domin Allah ta'ala ya ce barrafa ahullahu ilaihi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru agar ai ba shi kunci Allah yana ba dama eh wal imanu bi nuzul isa ibn maryam da kuma imani da cewar annabi isa danna na maryam annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauka yanzilu zai sauka fayaqtulu dajjal zai kashe jujal domin annabi isa alaihi salatu wasalam yana sauka jujal zai fara tsiyayewa ka san tsiyayewa ba ka san tsiyayewa ba ka sami kakide ka san kakide <laughs> ka samu kitse ka sa shi a cikin kwano ka banka mai wuta ka san banka wuta ba ma kunna wuta ba ka banka mai wuta yawwa ya za ga yayi cikin ƙanƙanin lokaci haka jujar zai yi annabi isa yana bayyana jujar zai kama tsiyayewa to amma ba za a bashi ya tsiyaye ba sai annabi isa alaihi salatu wasallam ya kashe shi wa yatazawwaj kuma zai yi aure wa yusalli khalfal qa'im zai yi sallah a bayan wanda yake a nan yana jagorantar mutane min ali muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan wanda annabi isa alaihi salatu wasallam zai sallah a bayansa yana cikin tsakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali muhammad yana cikin al baiti wannan shine al mahdi mahdi kenan mahadi kai shiru <laughs> na ji kun shiru ne ko kun dan kun ji shi a sana cewa mahadi kun lura da wannan imam abu daud suleiman bin ash'af al sajistani ya kawo shi da yawa cikin kitabul fitan nashi da sauransu na magana akan mahadi su akida ce mai zaman kanta ta ahlus sunna wal jama'a akwai mahadi yana nan kuma yana zuwa ma'ana daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar mahadi mun gane wannan da kyau ko malamin mu Abdul Musul Abbad yana da rubutu akan wannan da sauransu su ma akida ce ta ahlus sunna sai dai ba mahadi kuma irin mai shi'a ba wanda yake sun suka ce yana ta Amsterdam waɗanda yake akwai wasu ƙarfi majiya ƙarfi a wurin ba sa sallah ba sa komai suna jiran ya fito dan kada ya zamana suna sallah kuma ya fito ba mai mishi hidima kenan saboda ka su gaba ɗaya ba sa sallah suna jiran shi dan kada su shiga sallah kaga ana jiran sallama kenan ko ya zamana suna ruku'i ko suna takbiratul ihram ko suna sujada sauransu saboda ka su ba sa sallah kwata kwata kun lura da wannan ko saboda haka akwai mahadi sunni shi za ga an faɗe shi a wannan jumla saboda haka sai ke hatara akwai mahadi na ahlus sunna kuma malamai ahlus sunna sun yi bayani a cikin littafansu waya mutu kuma zai rasu shi wa kenan wa yudfinuhu almuslimun musulmai kuma su ne jana'iza shi wa kenan annabi isa alaihi salatu tun tunda daman gabar akan shi take magana imani da saukar annabi isa alaihi salatu wassalam wannan magana ta zo qur'ani malamai suka ce ta zo daga cikin wuraren da ta zo akwai faɗin Allah ta'ala wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqranna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin duk annabawa Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari da su cewar idan wani annabi ya zo manzo Allah sallallahu ɗaya daga cikin fassara kenan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za su imani da shi suka ce eh duk annabawa wani ita ce fasara Ali bin Abi Talib ita ce fasara Abdullahi bin Abbas cewar ubangiji imam ya wannan maganar a daidai inda yake fasar wannan aya domin ne waɗanda suka ce annabi isa alaihi salatu wasalam ba zai dawo ba sun ce in ya dawo a matsayin wa a matsayin annabi Allah ta'ala ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a matsayin wanda ba annabi ba to an ne mai rigar annabta kaga wannan fa tunanin su ne ba su wannan kuma shi wannan addini lam ba ala uquli rijal in dai mutum ba zai ɗauki mataki matsaya na sallamawa ba Allah ya ce annabi ya ce ka ce ka ji ka yadda to babu irin shi da mutum ba za ta afka mishi ba Allah ta'ala yake cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa in min ahlil kitabi kuma babu wani wanda yake ahlul kitabi ne illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi shi annabi isa alayhi salatu wassalam qabala mautihi kafin shi annabi isa ya rasu ma'ana a zamanin annabi isa alayhi salatu a bayyana annabi isa babu wani ahli kitab face sai ya yi imani da annabi isa ɗaya kenan daga cikin wajahi na tafsirin wannan ayar wasu wasu ka ce a ah, la yu'minu nabihi din nan sai shi yahudi da nasara sai shi ba nasaran ko yahudi da nasara din ko kitabi din ya yi imani da annabi isa kafin shi ba yahuda ko ba nasaran ya mutu wannan fasara ta farko ita ce fasara abdullahi dan abbas cewar babu wani da yahudi face sai ya imani da annabi isa alaihi salatu wasallam kafin annabi isa ya rasu mun gano wannan da kyau annabi Allah ta'ala yana cewa da annabi isa alaihi salatu wasallam ana yana bayani akan shi yake cewa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa yukallimun nasa kuma zai yi magana da mutane fil mahdi a tsimman goyo wa kahlan da kuma bayan ya girma kahlan shine shekaru ne masu tsawo wanda yake kuma an ɗauke annabi isa alayhi salatu wassalam kafin waɗannan shekarun na kahlan da Allah ta'ala yi amfani da shi a aya kun shiru to haka yanzu tun da yayi magana fil mahadi zai yi magana kenan kahlan tabbatar da wannan ayar to magana ta halai shine zai dawo kenan nan gaba wannan tauji din al-Imam al-Qurtubi yayi shi a tafsirinsa mun gane wannan magana ta gaba da malamai suke magana akan wannan shine wa innahu la ilmun lis-sa'ati a wata da bata kai labari wa innahu la alamun lis bayyana shi annabi Isa alaihi salatu wassalam alama ce ta tashin alkiyama wa innahu la alamun kun gane ku alama ce ta bayyanar annabi isa alaihi salatu wasallam amma ba qira'a ce mutawatira ba kyakkyawan zato na kafin mu wuce gaba za mu karanta taska ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan wannan al-imam muslim yake cewa a cikin sahih muslim yace babu nuzuli isa ibn maryam hakiman bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunan babu kenan fa babu nuzuli isa alaihi babu nuzul isa bin maryam hakiman mai hukunci kenan bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama da shari'ar annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh da ita zai domin Allah ta'ala ya rike alƙawari da dukkanin annabawa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su saki nasu su kama nashi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyina shine imamul mursalina shine wanda yi musu sallah a lailatul isra ya wuce gaba yi musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ikramul lahi ta'ala hadhihi al-umma zadaha Allah sharafan da kuma daraja da Allah madaukakin sarki ima wannan al'ummar Allah ya kara mata daraja wa bayanu dalili ala anna hadhihi al-milla la tunsakh kuma bayani akan cewa wannan addini na musulunci ba a share shi domin da annabi Isa ya zo da ita ya hukunci bai zo da sabuwar shari'a ba saboda ga malamai suke tawon al-imam Ibn kasir a littafinsa al-bidayatu wa nihaya ya kawo magana cewar wane ne ƙarshen sahabi ƙarshen sahabin manzo sallallahu wanda zai rasu zai rasu ba wanda ya rasu ko eh bai rasu ba kenan annabi isa saboda me saboda shi annabi isa alaihi salatu wasallam yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan kuma ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lailatul isra kun gane wannan da ke ku har suke ta yayi addu'a Allah ya sanya ya cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu lokuta da suka gabata 1990s na haka karshen 80s da farkon an ta wannan rikicin cewa annabi isa ba zai dawo ba babu ceto babu kaza babu kaza so yawwa na ahlus sunna shine manhaji tsaka tsakiya wanda yake la ghulu wala tafriq la ifrat wala taftir wala tafriq waga zalika ja'alnakum ummatan wasatan la faridun wala bikir haka awanun bayna tsaka tsakiya mutum ya zama wannan shine na ahlus sunna imamul muslim yake na fadin matashiyar babun ce وأن هذه الملة وأن هذه الملة لا تنسخ وأنه لا تزال طائفة من الظاهرين على الحق إلى يوم القيامة كما بدأت تبرس وتتوجع با كان أي أكن قسيا هزوا على نتاشع القيامة سنسيكور حديثي يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن رم بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكي الله تيرا دا أمين الله ستبت أغريش ياتي والذي نفسي بيدي يا رب فسرا فسرا جمنا rayuwata ke hannunsa kun gane ko don wani yana cewa ana rantsuwa da wannan rayuwa ta ke zatinsa wai bai ji cewar hannu ba yasa ku gani na ce ya za ku fasara sai ya ce zati su nafsi biyadi ina rantsuwa da dukkan wanda da wanda rayuwa ta ke hannunsa layushi kanna wallahi kaɗan ya rage dan aushaka yana cikin ƙara muqaraba an yanzu lafi kuma bunu maryam ya sauka a cikin ku ɗanna na maryam hakaman muqsita hakam ba shine ne mazarɗin ba ba ma hakiman ba hakaman shi karan kan shi hukunci ne mana mai hukunci cike da adalci fa salim sai ya ɓalla giciyayyen abu mai kiran cross ɗin nan zai kama shi ya ɓalla shi ƙarfi kirsanci ta ƙare kenan domin Allah ta'ala yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu shi din da ake cewa wai da suke cewa wai sai rataye shi din ne zai kama shi ya balla shi da magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaksira salib ha kiristanci ya kare kenan wa yaqtula al-khinzir zai kuma karkashe alade eh wa yadda aljiziyata zai ɗauke hukuncin jiziya amma ya zai ɗauke hukuncin jiziya eh yawwa barakallahu fik kowa ya musulunta kenan dama shi ne ɗauke jiziya da wasu sun ɗauka cewar wannan ai sabon hukunci ne shi za suke inkarin saukar annabi isa alaihi salatu wasalama cewar wannan ai sabon hukunci ne ما الله تعالى قال للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين ولا يدينون الدين الحق حتى يعطي الجزيه ان يد وهم صاغرون ايه هو إيه؟ من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطي الجزيه ان يد وهم صاغرون بارك الله فيكم na fata ba fahimci wannan to daman kuma babu babu su sun musulunta ba shi ke dukiya kuma za ta kwaranya a ƙasa baki ɗaya hatta la ya qabalahu ahad har a samu ma wanda baya bukata kuma ya ta ya ke jiki shi lokacin yana dab da bayyana jujal ta ga menene ba wurin zuwa <laughs> ga daɗi ba wurin zuwa shi yanzu mutum ba zai roƙi Allah ya ce kafin shi jujjal zai bayyana dukiya almanu shaqiqatin nan ta ga duk bai da bai har ba sai aka ce duniya za ta kwaranya sai kake ganin ko yana tallan makilin imam muslim ya ta kawo ruwayoyi har ya kawo abun nan ruwayar wanda ga cikin malamansa yunus kenan har ya kawo ta yake cewa ya ce ta zuwa ga ruwayar abu hurairata da abu huraira ta ya kammala wannan bayanin a wata ruwayar kenan wannan ruwayar abu huraira ce da ya kammala sai ce iqra'u in shi'tum wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti in kun ga dama ku karanta cewar fadin Allah ta'ala wa in min ahli kitabi kuma babu wani wanda yake shi ahlul kitabi ne illa li yu'minu bihi qabla mauti fa sai ya imani da annabi Isa alaihi salatu wasalam kafa annabi Isa ya rasu ga Abu Hurairah ma yana tabbas cewar wannan aya tana magana ne akan saukar Annabi Isa alayhi salatu wasallam ɗaya daga cikin fasarorin sa kenan mana wannan ita ce fasararsa kuma a ruwaya hadisi ne cikin Muslim wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo cikin Kitabul Anbiya batun saukar Annabi Isa alayhi salatu wasallam akwai shi cikin sahih Muslim akwai cikin sahih Bukhari Imam ibnu Kasir yayi babi ma igina babu zikiri nuzul isa ibn maryam a karkashin wannan ayar cikin suratul nisa wa min ahlil kitabi illa yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida sauraka haka wannan aqida ce garau aqida ce da ba ta cin karo da wani al'amari in dai ba mutum ya sa ma kanshi shubha ba duk waɗannan al'amura al'amuran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi aikin da ya ba shi kenan وعليكم السلام ورحمة الله ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم zai yi sallah kuma a bayan wannan ina shi mahadi zai so annabi isa alaihi salatu ya bada sallar shi ya zama mamu shi kuma yace ina shi zai bada sallar shi mahadi shi zai bada sallar abin annabi isa alaihi salatu wasallam kuma ya zama mamu kenan wannan al'umma ba karamar al'umma bace ba karamar al'umma ba ce da annabi zai bi abin nan zai bi ɗaya daga cikin ta sallah wannan ba karamar al'umma ba ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويرفنه kuma za su mishi جنائزه والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء والإيمان دكما إيماني بأن الإيمان دتشور شيء إيماني دكجنشي قول وعمل قول وعمل يا شافو مغنى ka hurta da baki wa amal da kuma aiki kun shiru da gabai su kaga yanzu wannan gaba ta karya kashin bayan wanda zai ce a takawa hahuna ka gan shi fa malam baya kan tafarkin manzo Allah sallallahu kana kokarin ka dora shi ya ce maka a a takawa hahuna tsoron Allah a zuci yake a takawa hahuna kalimatu haqqin ce wuri bihal batil dama a takawa hahun haka anan sallam ya faɗa kuma aiki da takawa kuma yana mutum ba zai ce mana iya takawa hahuna kuma mu baya sallah ba ya ce mana a takawa hahuna kuma ga cikin wata ramalana yana shan ruwa da rana haka kawai ya ce mana a takawa hahuna qaulun imani magana ne sai an faɗe shi da fatar baki a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗaya kenan wa amalun da kuma aiki da gabai wa niyyatun da kuma aikin zuci shine niyya wa qul innamal imanu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli nabi musarrahu wa yanqusu taran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanni wa fil wazni yarjahu imani haka yake annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yana cewa abin nan imani yana da shu'ab imani yana da rassa fa'alaha qawlu la ilaha illallah kaga qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imaqat al-adha an tariq wannan fa amal ne amal ne wannan amal ne wal haya'u shu'batun min al-iman kunya kuma aiki ce ta zuci kuma mutumin da zaka je ya ce duk garin nan baya shakkar kowa ko baya jin kunyar kowa kaga wannan amma sallallahu ya ce malamin satai abin nan idza lam tastahi fa suna shi inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fa suna shi hurta imani ba tare da an kudurce shi a zuci ba wannan munafunci ne hurta imani faɗan imani da baka ba tare da an yi aiki da gabai ba wannan munafunci ne isa Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina wa ma hum bimu'minina alhali kuma sun faɗa da fatar baki saboda abin bai daskara a zuciyarsu ba abin bai shiga zuciyarsu ba kawai da fatar baki suka faɗa isa Allah ta'ala ya kareta su yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun bayan ba sun ce nashhadu innaka la rasulullah kuma Allah ta'ala ce wallahu yashhadu innal to ashe abin da suka faɗa a fatan baki suka faɗa bai je zuci ba saboda ka imani shine daskar a zuci duk abubuwan da muka faɗa mutum ya kudurce a zuci sannan kuma harshen shi ya faɗa sannan kuma gaban shi su aikata wa isabatun da kuma yi daidai ga kyakkyawan niyya kun gane wannan an samu aiki mai zuciya ga ƙaulun an faɗa nau kenan biyu ga aiki an yi nau kenan wa isaba sai dai bai yi daidai da na manzan Allah kuma eh bai ba shi sa ya ce wa isabatun sai ya yi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a samu al-ikhlas lillahi azza wa jal a samu mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu shi imani yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa imanuna yazidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bi zallati in ji habibul hakimi ayyuka na alkhairi suna ƙara imani karatun alkur'ani sauraron karatun alkur'ani zikiri salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi sadaka taimakon gajiyayyu duk waɗannan ayyuka duk ayyukan alkhairi ayyuka ne da suke ƙara imani wa yanqus hakan nan kuma imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yazidu ma sha Allah imani yana karuwa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so wa yanqusu haka na imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa hatta la ya baka minhu shay har lokacin da mutum kuma zai zama ba shi da imani kwata kwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga yanzu wannan kalubale ne akan kowa ya ji waya nuna cikin imanin shi ne yau da ya tashi da safi da kuma yanzu nan zuwa yamma ya imanin shi ne ya ƙaru ne ko ya rabu ko wani lokacin zaka ga mutum ko ka sami hannu a baki ba zai gatsa ba wani lokacin ba in kai galala <laughs> wani lokacin kai galala sai ya ɗauke magashi sai ya awon gaba da kai su dole ne mutum ya dinga jin ciwon imanin shi yana ƙaruwa ne ko yana rabuwa wannan wajibi ne da mutum zai san wannan ya san imani yana karuwa imani yana raguwa kuma dalilai masu tarin yawa sun tabbatar da imani yana karuwa imani yana raguwa idan rike ji magana na wurare Allah ta'ala yana cewa Allah jina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshu fazadahum imana fazadahum imana falamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum إلا إيمانا وتسليما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إيماني ينا قاروا أيك أنا الخير سنة تكين أبو بند سكيك إيماني hakan nan kuma sabo yana cikin ayyukan da ke rage imani bid'a tana cikin ayyukan da ke rage imani domin babu yadda zai mutumin ya zama sunni bid'i sai dai sunni sak bid'a kun gane ko ko dai mutum ya zama sunna ko ya zama bid'a amma baya hadawa biyu ya zama sunni bid'i shi za kake ganin wani kwata-kwata baya son ka ce mai manzon Allah ya ce da zaran ka yi magana ka ce ai manzon Allah ya ce sai ka ji kamar tsawa ta buga zuciyar shi saboda ni saboda mun karanta kwanaki mana yake karanta mana a littafin nan cewar fa a duk lokacin da bidiya ɗaya ta zo sai an ɗauke sunna ɗaya to haka haka sunnonin za a dinga ɗauke su bidiyoyin kuma suna zama ta yadda a faɗa mutum manzan Allah ya ce ce a'a bai yadda ba saboda haka shi yana jin ma kamar manzan Allah na ku shi ban da shi saboda ku ne kullum kuke karanta manzan Allah sallam kuke faɗan tarihinsa kuke karanta maganganunsa kuke cewa sai shi shi shi kadai saboda ka da zaran ka ce manzo Allah ya ce sai ga kamar da shi kake wani kuma daga baya ce to sun ce a kawo hujja an kawo hujja kuma sun ce hadisi ra'ifi ne wani kuma ya ce to ai ko dai hadisi ra'ifi ne ya fi magana tsohon ka to me yi zafi a ciki shi ba wuta ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tace fa kafin ka ce manzo Allah ba karamin zafi bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace magana za a jingina mushi ba sai mun tabbatar eh shi ne ya faɗa don wani zai ce manzo Allah ya faɗa ne domin ya cimma mummunan manufar shi ba wai domin manzo Allah ya faɗa ba saboda dan da ya jahilci wannan sai ya ce to yanzu maganar manzo Allah ce kuma ra'ibi shi bai sani ba bai san ana bin diddigin waɗanda suka ce manzo Allah din ne ya ce ba Allah ta'ala ya sauwake وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة آمر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون وال... فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى من قال wannan ko wannan ita ce tsantsar sunna dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake ba dan su ba tuni kowa yana kan al'adar gidansu imana wani yana bautar tsumburbura wani yana bautar zandoro wani yana bautar takwaikwaiwa wani yana bautar komai kowa dai yana cewa wani bautar akuya yake yi shi za ka gebe yana cewa ba cin nama akuya saboda gadin gidansu ita suke bautawa wasu kuma bautaccen tabara sai suna cewa tsarin gidansu amma habbai suka shiga baya da manzan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama suna nan sallama yana nan a raye ya tura wasu ya tura mu'az jabal zuwa yaman ya tura musu bin umair zuwa madina ya tura wane ya tura wane ya tura wane tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su Allah ta'ala ya ƙara musu yadda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar su Allah ta'ala ya haskaka kabarurukan Allah ta'ala ya sanya ayyukan alkhairin su cikin mawazin hasanat nasu wa afdalu hadhihi al-umma fiyayyan wannan al'umma wannan al'umma wal umami kulliha da dukkanin al'umma ba'da al-anbiya bayan annabawa salawatullahi alaihim ajma'in tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗayan in dai ka cire annabawa gaba to wanda ya biyo baya shine Abubakar sannan Umar sannan Uthman duk in dai ka cire annabawa baki ɗayan saura mabiya annabawa kenan to abubakar shi ne gaba ah, to kai ko ka dubi wannan al'umma ita ce gaban kowace al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mun fahimci wannan to kuma fiyayyen wannan al'ummar bayan annabinta shine na abubakar siddiq kenan wanda ya haifi siddiqa mm. surukin manzan Allah kenan sha'u am abau ko sun i ko sun so wallahi tallahi ko sun i ko sun so illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كاي مباري سيغو ماذا za a بكين fashin بكين saboda hasiri idza hasada sai suka ce ai la ta hazan din nan ai zargi ne ga abubakar ai ya tsoro a ah, ai makiyinka makiyinka ai Allah Allah ya tsare mu da hasini idan hasana ai za Allah ta'ala ya lissafa cikin waɗanda zaka nemi tsari da tsari Allah ta'ala ya kiyaye ka wa sharri hasidin idza hasada Allah ta'ala ya wanke shifa ya tabbatar mai da suhuba bi nafsi tanzil iz yaqulu li sahibihi gani wanda sai daga ce biyayya wannan al'umma bayan annabanta shine Abubakar Siddiq sannan sai Umar sannan sai sai Uthman Abdullahi da Umar yake cewa haka za ruya lana an ibn Umar malaki cewa haka za ruya lana an ibn Umar radiyallahu an haka aka rawaito mana daga wurin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya dare shi wannan hadisi hadisi ne na Bukhari abdullahi da umar yake cewa kunna na qulu mun kasance muna faɗa da fatar bakin zuciya zuciyar na amsawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan azhurina maikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cikin mu muna cewa inna khairan nasi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle fiyayyan al'umma bayan annabinta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa yasma'u bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fala yukiru yana ji yi shiru bai ce komai ba kaga ya tabbatar kenan wani hadisi ne na bukhari kuma afdalun nasi ba da haula bayan waɗannan ukun sannan sai ali na nawa kenan wa talha wa zubair wa sa'ad bin abi waqas wa sa'id bin zaid wa abdurrahman bin auf wa abu ta amir bin jarrah wannan su ne al'asharatul mubasharu na biljanna kun gane ko su ne وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح وزيراه نو كنا بيو قدما ثم عثمان الأرجح نو كنا خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح نو كنا وإنهم للرهط لا في فيه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وآمر فهر والزبير الممدح al'ashar zuwa basharu ne kenan bil janna su waɗannan tun da ransu annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sunansu su yace yan aljanna ne wane dan aljanna ne wane yana aljanna wane yana aljanna da sunayensu ya kira su ya faɗa musu yanzu in ka ce ka mutum ya ce bai da yayi waje eh ta manzo Allah ne faɗa wanda yake shi manzo Allah kuma la yantiqu anil hawa in wa illa wahayin yuha kun gane wannan ko shi ya bada mabudin aljannar da zai je a bude ta amma wani da kan yaba ga kaga sai ka ce ta sha dan bude mana ita muka cikin ta Allah ta'ala ya sauki waɗannan su ne fiyayyun sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-asharatul mubashshiruna bil janna amma sai ga mutum ya zo sunayen shi sunayen ƴaƴan shi sunayen waye ya je ya sama ɗan sunan da sai da yasa suna yana tambaya malamin hukuncin suna kaza kuma alhali an ce da shi wala ilu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi sai da ya aiki ya zo ke tambaya tun mata tana da juna biyu wata tara bai tambayi malam in mai ɗakin shi ta haihu wani suna zai sa ba in ce gashi in namiji ne gashi duk bai tambaya ba har aka zo aka haihu har ya sa sunan sannan ya zo kuma yake tambaya amma yanzu ka sa sa'ad in mutum ya tambaye ka zaka ce kai kana ina ai da cikin ziyaratul mashhuruna bil janna ko kuma mutum ya je sa sunayen da shi ma yana ta shakku ga sunayen mana ga sunayen annabawa ga sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kulluhum yasluhu lil khilafa kowanne ɗayan su nan ya cancanta ya zama halifa in an sa shi halifa yayi daidai wanda ita ce mazhabin ahlus sunna kowannen su in an sa shi halifa ya yi daidai don ji na ahlus sunna ba ji ne kawai tafiya ake yi sakakakaka ba a sai na aka nufa ba tafiya ne da eh an riga an san inda aka nufa jagora ake nema daga nan za mu tafi bidda muna shan muna tashi daga wannan garejin sai muka ga yayi haka ya yi gabas sai mu ce a ah. sai mu ce a direba ya aka yi ne sai ce a ah, zai je nan gidan mai ne isha mai mu ta a ah, to ai gaga ko ba ka yake ba to manhaji na sunna kenan ba manhaji ne da yake dubgaggun mutane ba ne kawai direban ta makaho fasinjan ta makaho kwanzarsan ta makaho ba ba wannan motar ce a'a tafiya ake yi da su limaman da su mamun duk an san hanyar kun gane to amma dai ana buƙatar jagora lalle ilalla ana buƙatar jagora shi yasa wani shine manhaji na ahlus sunna saboda haka duk waɗannan kowannen sun haka sashi halifa yayi ya cancanta ya zama halifa ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول sannan bayan waɗannan sai kuma ka ce ƙanni na farko zamani na farko allazina bu'isa fihim waɗanda aka tashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin sa in ka cire waɗannan sai almuhajirin al-awwalun muhajiran farko wanda suka yi hijira na farko la ilaha illallah wal ansar da waɗanda suka ba da kariya suka ba da taimako suka ba da masauki suka ba da matsugunni suka sauki waɗanda suka yi hijira wallazi na tabbawa uddara kenan wahum sune ne man sallar ƙibalataini wanda ya salla a alƙibla biyu ashe wanda ya musulunta a lokacin da ana sallah ne ana kallon baitul maqdis lokacin da ya sallah ya musulunta shi yana nan da ran shi lokacin sun yi sallah ana kallon baitul maqdis ba maka ake kallo ba har Allah ta'ala yake cewa kadana ra ta kallubo je ka fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid haram daga nan kuma sai ya zo ya kallaci al-masjid haram mu dinnan yanzu yan alƙiwala ne duk yan kalla almasul haram to a cikin sahabbai akwai waɗanda yake sun daɗe da su aka kallaci almasjidil abin nan baitul maqdis kuma aka kallaci makka to waɗanda suke wannan suna da falala ta musamman akan waɗanda ike su ma sahabbai ne amma sun yi sallah ne alƙibla ɗaya ma'ana sun musulunta ne bayan waɗannan ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما sannan bayan waɗanda kuma duk wanda ya zauna ya sahibanci ya zauna tare da annabi sallam yawman rana ɗaya malam ya yi farin gani wallahi ya yi farin gani ya haɗu da manzo Allah sallallahu yana da imani ya yi farin gani malam au shahran ko wata guda kamar su wafdu bin abdul qais da suka yi takakkiya suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi suka zauna sai kuma da aka jima sai kuma suka zo suna sha'awar gida a za a koma ai kasan mutum yi mutum ya dan yi nesa da gida kuma zai buƙaci gida sai suka buƙaci kuma su koma gida sai suka ce ya ba su wani al'amarin da ya tara addini baki daya domin in suka je kuma su dorar su masu karantar a da abu ba ta mutum guda bace in ka ji kai ma za ka isan ni kana sule jani kana bidda ne au shaharan ko wata guda au sana ko shekara a sai yauman ana kira himan sahiba Allah ta'ala yake cewa wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana nam wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi was sahibi bil janbi da wanda ke kusa da kai ko kana kan mota ko kana ina ne sai Allah ta'ala ya kira da sunan ne as-sahib kun lura da wannan domin a sun yi tasiri akan wannan cewar ai sahabi shine sai wanda ya dade sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sai wanda yi kaza sun yi nesa da wa qur'ani domin qur'ani ma wanda ke kuka tarayya a mota ga kunkurin ka ga kunkurin shi aka ce as-sahib wa sahib bil jambi kuma duk abin da suka bada Abu Huraira shekara shi ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta suka nufa ba Au aqalla min zalika wa akasar ko ƙasa da haka ko sama da haka natarahamu alaihim gaba ɗaya muna roƙa musu Allah rahama muna cewa Allah yi musu rahama domin Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa nadhkuru fadlahum muna faɗan falalansu ba za mu shiru ba za mu faɗi falalansu wa nakuf wa nakufu an zalalihim za mu shiru akan kuskurensu domin su ba ma'asumai bane dauki ka'idar ba ma'asumai bane da an ce wani adili ne ba fa yana nuna ma'asumi bane kun yi shiru don ba ma'asumai bane kuma dama fatan da ake shine kowa kogin alherin sa jayi. Allah ta'ala ce faman saqalan mawazinu fa ulaika humul muflihuna ai ba an ce babu laifin bane amma alherin ne yarin jaya. Allah ba ta mun gane karatu sosai sosai saboda haka wa kufu an zalalihim Allah ta'ala yana cewa yake cewa abin nan yake cewa walam yusirru ala ma fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ashe israr ne ba sa yi suna aikata laifi ana aikata kuskure sahabbai suna yin wannan aikata kuskure aikata kaza me su ba ma'asumi bane ita ce kaida ta ahlus sunna sahabbai ba ma'asumi bane sahabbai adilai ne shi sa gana bin hadisi da zaran ka kai ga sahabi shikenan as-sahabatu kulluhum udul dukkan su adilai ne ba aman ba ma'asumai bane to aqida ta shi'a kuma gaba ɗayan su imaman su ma'asumai ne an gane wannan da kyau limaman su ma'asumai ne to tunda limaman su ma'asumai ne me yasa ali bin abi talib ya bi sayyidina umar sallah alhali kuma bin shi sallah laifi ne kun gane kun gane wannan me yasa ya bi shi me yasa alhassan ibn ali ya janye akan mu'awiyah bin abi sufyan in janye laifi ce me yasa ya janye ashe ba mai bane kenan wannan fa ilzaman ne wala nazkuru ahadan minhum illa bil khair ba ma ambaton kowa sai da abin da yake alheri li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama don ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace idza zikira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na ku shuru ku kame bakin ku wannan hadisi hadisi ne da Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi hadisi ne da aka fitar da cikin al-Mu'jam al-Kabir Sufiyan bin Uyayna Sufiyan bin Uyayna yana cikin manyan manyan magabata sunan Sufiyan bin Uyayna bin Uyayna bin Abi Imran al-Hilali al-Imam al-Hujja manyan manyan malamai ne ya rasu a shekara ta 188 yake cewa man nafaka fi ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kalima duk wanda yi mummunan kalima ga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa sahibu hawa to wannan son zuciya ce kawai ta sa shi haka in ba ka ba alkhairansu inda yana kallo to da ba zai kallaci wancan ba dan bid'a ne tintirin dan bid'a ne Allah ta'ala ya sauwake yanzu ya alaka me ya faɗa a kansu tunda ya faɗa me ya faɗa akwai kalmar da zai faɗa a kansu ta zama kalmar ce kufuriya Allah ta'ala ya sauwake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk